أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يوم مسلمي دنا كسد نيسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha uku ga wata ramadanin shekara 1439 ashirin da tara ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da sha takwas daga masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa muke gaisuwa da fatan alkhairi ga kowa cikin wannan wata na ramadana mai albarka muna karatu a cikin suratul amfal. mun yi karatu zuwa aya ta goma sha takwas yau kuma za mu tashi daga aya ta goma sha tara insha Allah idan ba ku manta ba jiya mun yi kokarin yin tarhisi ko samari na abubuwan da suka faru a wato yakin badar a wannan yakin badar yaki ne mai eh, cike da farin ciki na tarihi ga dukkan musulmi wanda yaki ne wanda ya bada annabi sallallahu alaihi wasallam kwarin gwiwa da shi da sahabbansa akan abin da suke kai na gaskiya ne kuma lallai saƙon manzancinsa na gaskiya ne suna ɗan kaɗan mustadafina takhafuna an yatakhattafakum kumun nas suna cikin rauni kuma ɗan kaɗan ba sa da yawa ɗan kalilan amma sai Allah maɗaukakin sarki ya ba su nasara bisa shi'arin da ya ce kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah dan abin da zan tuna mana dangane da wannan darasi da muka je akan yakin badar saboda ya kara tabbatar da mu akan mu shine mu kara yaƙini da cewa Allah maɗaukakin sarki zai taimaki wannan addini kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce koyaushe kamar yadda a da can suka yi ƙoƙari kafirai akan su bisar da ko su dusashe hasken Allah haka koyaushe kowane zamani za a samu masu kokari yuriduna an yi tafi nurallahi bi afwahihim wa ya aballahu illa an yutimma nurahu walau hal mushriku koyaushe ana ta kokari akan ga ga cewa an dasa shi hasken Allah an daina jin ɗuriyar musulunci yau wannan musuluncin da muke kai inda abin da za a iya yakarsa ne ko a iya batar da shi wallahi da yanzu ba ko birbishinsa kuma har a yanzu nan babu wani addini da ya zauna tsawon shekaru irin yadda addinin musulunci ya zauna yana fama da makiya daga waje yana fama da makiya daga ciki ana ta masa da sisa akan aga an tunkuɗe shi kuma a ce ya yi enduring ya kai zuwa wannan lokaci har ya kai wajen wato millennium da rabi wajen shekara dubu da rabi a ce wannan addini ko civilization ko kuma kowane irin empire ya kai irin wannan dogon lokaci da dogon zamani yana nan kuma akan asalinsa bai canza ba wannan sai tsarin addinin musulunci ba komai yasa wannan ba sai don saboda addini ne na Allah wannan addinin ba na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bane shi ma aiko shi aka yi ya isar da shi da shi kansa bai san komai akan wannan abun ba sai da Allah ya dora shi ya fara sanar da shi da yana cikin wani yanayi ne da Allah ya ce masa wa wajadaka dallan fahada da yana cikin wani yanayi ne da Allah ya kira shi wa in kunta min qablihi la min al da yana cikin wani yanayi ne da Allah ya kira shi ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗora shi kai ya fara dosanar wannan hasken kuma duk wanda ya bi shi yahdi bihi a man ittaba ridwanahu subulus salam muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara dawamar da mu akan wannan addini kamar yadda muka ji wannan abin ya faru addinin musulunci ba zai taɓa karewa ba kar ma ka ji tsoro kar ma ka yi rauni wannan addini na musulunci ko musulmi sun tashi sun taimake shi ko ba su taimake shi ba Allah zai taimaki kayansa idan kuma ma musulmi na wani lokaci suka ce za su yi biris da shi to Allah zai kawo waɗansu daban waɗanda za su taimake shi ya yi ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allah bi qaum yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli 'azim haka Allah maɗaukin sarki ya sanya wannan addini tun a da kuma har a yanzu wannan addini zai ci gaba da wanzuwa a haka kuma haka Allah zai sa ya ci gaba da zama ila an yarisa Allahu al wa man alaiha har zuwa lokacin da Allah zai gaji ƙasa da waɗanda suke kanta tabbas mun karanta hadisai da suke nuna cewa a ƙarshen zamani za a ɗauke ilimi kafin wannan duniyar ta ƙare har sai ya zama a duniya ba wanda yake ce la ilaha illallah ba ma wanda yake faɗa sunan Allah wannan ba yana nufi za a yi kokari a yi ta kokari har a har a har a bisa har a bisa shi addinin bane a'a Allah ne da kansa madaukakin sarki zai jarrabi daga cikin fitintunu na ƙarshen zamani sai Allah ya ɗauke kayansa da kansa lokacin da mutane suka so su bijire suka zama sun kangare wa addini ba wai don sun yaƙi addinin an ci nasara a kansa ba a'a sai dai don Allah maɗaukin sarki iyaka inda ya ga waɗanda za su ci rabon addinin za su samu romon addinin za su samu ribar addinin iya dadinsu ya ƙare sai ya ɗauke kayansa da kansa sai ya ɗauke ilimin sai ya ɗauke sanin Allah sai ya zama saura la musa'atu sa'atu illa ala ashirarin nas ba wanda ya rage sai ashiraran mutane sai tashin kiyama ya tabbata a kansu sannan daga cikin darussan da muka koya akan wannan mun fahimci cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da sakon da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi kuma ya tsaya da rike amanar da Allah ya ɗora masa kuma ya yi aiki fiye da kowane bawa daga cikin bayin Allah ya taɓa yi domin sauke amanar da Allah ya ɗora masa a matsayinsa na ubangiji shi yasa kaga ya tashi a matsayin mutumin da wato yake daga cikin masu rauni daga baya Allah ya ɗaukaka shi sannan kuma yana babu daga baya Allah ya bashi akwai sannan yana bai sani ba Allah zai mai da shi masani sannan yana ƙasa Allah ya mai da shi sama amma wannan duka bai sa shi ya canza a matsayinsa na abd wa rasulun lillahi azza wa jalla ba yana nan a matsayin bawa mai kaskantar da kansa da dukkan khushu'i da tazalluli da tadarru'i gaban ubangiji sannan kuma ya tsaya ya aiki addal amanata haqqal ada wa nasaha al umma wa ballagha risala wa jahada fillahi haqqa jihadi ya tsaya ya yi wannan aiki da Allah ya ɗora masa kuma iya ƙarfin abin da zai iya da mafificin abin da kowane dan adam zai iya yi shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya yi saboda wannan addini waɗannan wahalhalu da muka ji duka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta sha da shi da mutanen nan duk fa saboda yanzu abin da mu muke jin daɗinsa ne yanzu wannan wahala duk babu ita mu ko mu bauta wa Allah sun sha wannan wahalan da shi da mutanen da allazina taba'uhu fi sa'atil usra waɗanda suka bi shi a cikin hali na wahala amma wannan wahalar ba ta sa su sun ajiye addinin ba ta sa su sun yi watsi da tafarkin ba amma mu kuma yanzu sai gashi fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat sallah mata ga gari mutane bin sha'awai sha'awai na zukatan mutane sun rinjayi zukatan mutane a daidai lokacin da waɗansu su kuma suke ta faɗi tashi ba bacci ba abinci ba abin sha sai an samu cewa wannan addini ya tsaya tun lokacin ana adadin mutanen da ba za su wuce a kidaya su ba da lissafin yatsu haka suka tsaya akan wannan addini yanzu duniya ta zama babu wata wahala a cikin addini amma kuma sai kaɗan kaɗan waɗanda suka yarda da wannan addini su iya sadaukar da kansu a kai sannan daga cikin darasin da za mu fahimta a cikin wannan shine mu fahimci yadda Allah yake taimakon masu gaskiya komin karancinsu Allah yake ruguza ƙarya komin yawan mabiyanta idan annabi sallallahu alaihi sallama da shi da mutanensa su ɗari uku za su iya cin galaba akan mutanen da suka kai dubu to wannan yana ƙara tabbatar maka da cewa rashin yawa na adadin musulmi a duniya a kowane zamani ba barazana ba ce ga mabiya addinin musulunci kuma tun tuntuntunin har yanzu nan adadin musulmi a duniya bai wuce ɗaya bisa uku ba na adadin kafirai da suke duniya har a yanzu nan in ka san yadda taswirar duniya take ka ɗauki geographical locations ɗin ƙasashen musulmi musulmin ka haɗa su gaba ɗaya kowane iri ma kowane denomination na musulmi da ahlu sunna da shi'a da ahlus sunnati wal jama'a da sufaye da asha'ira da duka in ka hada su masu amsa sunan musulmi a duniya ba za su wuce ɗaya bisa uku ba na adadin duniyar gaba ɗaya wanda duk mafi yawan su kuma wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'mini duk da cewa a cikin musulman ma in ka zo za a tace a sake tankaɗe da rairaya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shi ma al'umma su za su rarrabu zuwa kashi saba'in da uku kullu hafin nari illa wahida to sai ka gane cewa kaɗan ɗin koyaushe a kaɗan a kaɗan a kaɗan ake a haka aka fara kuma a haka za a ƙare to haka ka tsaya a cikin wannan ka samu tabbas akan addini kada ka ji tsoro kada ka girgiza da iya adadi na musulmi sannan duk inda musulmi ya samu kansa a ko ina ne a duniya inda ake da akalliya minority na musulmi kada musulmi su razana da cewa saboda su minority ne zai sa ya zama akwai kaskanci ga addininsu addini ba yawa yake la'akari da shi ba yana la'akari da quality ne na zukatan ma'abotansa quality shine Allah ya fi la'akari da shi ba quantity ba sannan yana daga cikin darasin da muke fahimta akan abin da ya faru a yakin uhud a yakin badar yadda Allah maɗaukakin sarki ke taimakon gaskiya ke taimakon annabinsa sallallahu alaihi wasallam don ya ƙara tabbatar maka cewa wannan addinin gaskiya ne don wallahi billahi inda ba don wannan addinin gaskiya ba ne ba yanda za a yi mutane su fito da wannan shiri kuma a ce maka wai su zo waɗansu waɗanda 'yan tsararru ba su iya yaƙi ba da yawa daga cikinsu sannan ga su kaɗan sannan ga shi ba sa da kayan faɗa kuma ka ce a bisa da hankali za su iya fin waɗancan ba zai taɓa yiwa ba a irin tsari na duniya yanda kauni yake gudana da yanda Allah yake tsara sunnarsa Sakauniya ba yadda za a yi wanda bai da karfi ya fi karfin wanda ke da karfi to amma sai da karfin Allah walillahi na wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al munafiqina la ya'lamu sai na daga cikin abin da zamu fahimta akan wannan shine cewa galibi Allah madaukakin sarki yana taimakon muminai gwargwado yadda suka bi Allah suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban jarin biyayya ga Allah da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma in ana sakawa to ba za a samu nasara ba wannan biyayyar ita ta sa shine sirrin samun nasarar wannan ne kuma yasa a darasinmu na Uhud jiya kaga an ji daɗi ana takabbara ana ta jin annashuwa amma lokacin da muka yi na yakin Uhud kuka aka yi ta yi a suratu Ali Imran shi kuma saboda shi ba nasara bane hazima ce an samu karaya ne an samu faduwa har ya zama irin wannan adadi da aka kashe na kafirai saba'in irinsa ne kuma aka kashe wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a yakin Uhud daga cikin muminai suka yi ta faduwa suna shahada har abin ya kai ga rauni ya iso da rotse ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ce duk wannan saboda wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbu mutane sun saba wa Allah ko sun saba wa umarnin manzan Allah sallallahu alaihi sallama saboda son abin duniya sai ka gane cewa karfin musulmi da musulunci shine in muka rabu da duniya muka rike Allah muka rike gaskiya mu muka yi da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in muka ci gaba da damuwa da duniya za mu yi ta munafasa akan duniya sannan kuma mu saba wa Allah mu saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in aka sa sahabbai suka ɗanɗana su to mu kuma ya kenan saboda sakon da suka yi kuma sako ba wai a ce kar su aikata laifi na zunubi su aikata ba fa a'a annabi sallallahu ya ce ku tsaya anan kar ku sauka sai in ni na ce ku sauka sai daga baya suka yi tunanin cewa ai lokaci ya da za su sauka sai suka sauka abin su kaga ba sako ne na aikata laifi wata kaba'ira a can annabi ya ce kar su yi suka yi ba kuma ba gudu suka yi a wurin yakin ba sun gudu ne domin sun sauka ne daga inda aka ce kar su sauka amma wanda ya jawo aka yi asarar rayuka har mutum saba'in kuma a ce a yi asaran rayuka rayuka irin na sahabbai rayuka da suka fi kowane rai tsada in ba rayukan annabawa ba ashe wannan yana nuna mana cewa za a iya samun matsala da koma wane ne inda har ya saba wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wato abin nan sabawa yana iya sa a rasa samun nasara tsakanin musulmi to wannan dalilin ne ya sa muke wa juna nasiha akan waɗannan darusa mu mai da hankali da su mu kula da wato bin Allah da bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda zai sa dukkan abin da muka sa a gaba za mu iya cin nasara a kai kuma ba za mu samu rushewa ba a cikin al'amuranmu sannan yana daga cikin darusan da za mu fahimta a cikin wannan darasi na yakin badar da jiya muka karanta mu gane wato yadda akibar waɗanda suka saba wa Allah take yin muni ka dubi yadda Allah maɗaukakin sarki zo ya jarrabi kafiran nan suka zo suka zama abin tausayi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya sa fir'auna da shi da mutanensa da bayan sun fito da ƙarfinsu amma suka zo suka zama abin tausayi abin tausayin da Allah ya zo yana cewa kam tara min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'amatin kanu fiha fakihin Allah ya ce ka lura da yadda suka bar duk kayan alatunsu da kayan marmari da dukiya amma fir'auna ya zo ya zama Allah ya wulakanta shi har yanda ma bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzari sama da ƙasa basu yi kuka saboda rashin su ba ba wanda yake jin damuwa wai don an rasa fir'auna to haka shi ma kafiran nan karkashin jagorancin abu jahal haka allah maɗaukakin sarki ya dammara su kuma ya zama a ƙarshe wato aƙibarsu ta zama ba wanda zai ji tausayin su duk da cewa an ka gani a zahiri kamar sun zama abin tausayi annabi sallallahu alaihi sallama yanzu a ƙarshe ƙarshen yakin nan lokacin da aka zo aka gama da shi abdullahi bin mas'ud ɗaya daga cikin wanda suka musulunta tun a makka aka sha wahala da su ya zo ya samu abu jahal a kwance a cikin jini dan ƙananan yara sun daddatse shi amma bai mutu ba yana cikin magagin mutuwa shine yazo ya ce ka yau abu jahal kai ne a nan ka tuna da yadda ka samu a cikin wahala ka tuna da irin tasku da muka sha saboda kai ka tuna da irin wahalar da annabi ya sha saboda kai har sai da ya zama ya bar garinsu ya bar gidansu ya bar mahaifarsa ka tuna da yadda duniya gaba ɗayanta ta kasa sakat da nutsuwa saboda bala'i irin naka abu jahal amma yau ga kanan na a kwance a cikin jini yau kai ne wannan abu jahal shi kuma sai yake ce masa ya ce ayya mai kiwon awaki kai ne wannan shi kuwa abdullahi bin mas'ud ya ɗora kafarsa ya taka ya taka kumatunsa ya ce cam ya ce yau mai kiwon awaki kai ne wannan yau a sama na ya ce to ka gani kun ce annabi sallallahu alaihi sallama ya zo da barna kuma ku karfin zai sa ku iya rusa shi yanzu gashi wane ne yake kan barna wane ne kuma yake kan gaskiya haka yasa wuka ya datse kansa ya je cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yau ga kan abu jahal yau ga kan abu jahal in kun tuna duk wanda ya karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama da al'ahdul makki ya dubi irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha wahala da mutanen nan amma yau ka duba cikin sauki Allah ya sa lokaci ɗaya Allah ya kawo nasara wannan shine darasin da zamu fahimta cewa duk yadda aka sha wahala wallahi akwai karshen ta duk yadda muminai suke cikin tasko da wahalhalu akwai lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai kawo sauki ko a ina ne ka dubi lokacin da aka yi yakin chechenia a tsohuwar wato soviet ka dubi yanzu yanda abin ya zama labari ka dubi wahalar da rohingya suka rika sha da wanda har yanzu ma akwai sauran birbishinsa a ƙarƙashin ƙasar bama amma wannan duk wallahi sai ya wuce duk inda ka san ana fasikutin din musulmi ko an hana su sakat saboda addini wallahi ka tabbatar da cewa albishiri ne na Allah cewa Allah ya ce wa inna jundana lahumul ghalibun wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin inna lanansu rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad dole ne sai Allah ya taimaki muminai wannan alkawari ne na Allah wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada to muna roƙon Allah ya ƙara tabbatar da mu akan addini ya kuma gafarta mana kurakuran mu Allah ran ma karba mu ji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تستفتحوا فقد idan الفتح إذا كنا مبودي دتيمكو to ai ko ga buɗi ya zo muku wa in tantahu fa huwa khairul lakum idan kuma kuka bari to shi yafi muku ma wa in ta'udu na'ud idan kuka komo mu ma za mu komo walan tughni a fi'atukum shay'a kuma jama'arku ba za ta taɓa. amfanar da ku da komi ba walau kasurat komin yawarta komin yawan jama'ar taku wa annallaha ma'al mu'minin kuma tabbas Allah yana tare da mu'minai wannan aya kamar yadda jumhurin malaman tafsiri suke cewa tana magana ne dangane da kafirai kamar yadda imamu ahmad ibn hanbal ya ruwaito a cikin musnad da kuma waɗansu daga cikin malaman tafsiri da suka ruwaito daga abdullahi ibn salaba yake cewa lokacin da kafirai din nan suka fito za a je yaki ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta addu'a ba su ma sai suka yi addu'a suke cewa ya ubangiji mu mun san mu ne naka muhammadu kuma ƙarya yake ya ubangiji gashi nan shine ya yanke zumunci ya raba mu da yan uwanmu shine ya zo mana da wani sabon addinin da bamu san shi ba ya Allah ka nuna mana da mu da shi waye yake kan gaskiya ya Allah gobe da safe ka yanke lakan duk wanda yake shine yake kan barna daga cikinmu kuma wanda yake da gaskiya ka taimake shi suka yi ta wannan addu'a yan amin kuma sun ce amin to ne Allah ce in in kun yi addu'a kuna neman nasara Allah madaukakin sarki ya kawo ɗauki wa wanda yake da kan yake kan gaskiya ja'a kumul fatu to Allah ya kawo dauki Allah ya taimaki wanda yake kan gaskiya bayan an gama yaki kenan yanzu Allah yake yake wannan ga kafirai wa in tantahu fa huwa khairul lakum in kuka yi shiru ma shi yafi muku alheri in kuka bar abin da kuke kai na kafirci in tastaftihu bimana in tatlubu an-nasra wal auna wal azza wa jalla ala sadiq al mu'min faqad jaa azza wa liman yastahiqu in kun nemi Allah ya taimaki wanda ya cancanta to Allah ya taimaka wa in tantahu fa huwa khairul lakum ai wa in tantahu anil kufri in kuka bar kafircin da kuke kai wa qitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma yaƙar annabi sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu minal mu'minin da waɗanda suke tare da shi daga cikin mu'minai to lallai fa huwa khairul lakum wannan shi yafi muku alheri wa in ta'udu na'ud idan kuma kuka sake dawowa kan kafircin ku ko kuma kuka kawo bi ma'ana wa in ta'udu ila al na'ud ila al-hazima na'ud ila eh, eh, abun nan abun nan eh, na'ud bi mana in ta'udu ila hujumi in kuka sake dawa zuwa ga kawo hari da neman muharabatullahi wa rasulihi to mu kuma na'udu ila hazimati kama hazamnakum bi badar za mu dawo kan sake ruguza ku kamar yadda muka yi muku a badar shine wa in ta'udu na'ud duk lokacin da kuka dawo mu ma za mu dawo kun nemi taimako Allah ya kawo taimakon sai Allah ya taimaki wanda ya cancanta in kuka sake dawowa kuka nemi taimakon ma za a sake irin na da ko kuma in kuka sake dawowa kan wato kafircinku da kuma sake kawo hari na yaƙi to shi ma za mu sake dawowa kan ba da nasara walan tughni ankum fi'atukum shai'a ai walan a ankum jama'atukum yawanku da jama'an da kuka tara shine fi'a ba za ta muku amfanin komai ba walau kasura ai mahma kasura adaduha duk yawan jama'anku ba zai yi amfani ba wa anna ma'al mu'minin kuma Allah yana tare da muminai bi ma'ana koyaushe Allah maɗaukin sarki taimakonsa ga muminai ne wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ba kowa Allah yake taimako ba sai wanda ya imani kamar yadda Allah yake ce wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin in kuna da imani Allah zai taimake ku to shine wa anna Allah ma'al mu'minin na'am ya ladina amanu الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني أطيعوا الله كي بيايا الله ورسوله كي بيايا كما منزونسا ولا تولوا عنه kada ku juya masa baya wa antum mu'ridun wa antum tasma'un alhali kuna ji wala takunu kalladhina qalu sami'na kada ku kasance kamar waɗanda suka ce mun ji wa hum la yasma'un alhali ba sa ji inna sharra dawabi inda Allahi summul bukm hakika mafiya sharrin abin halitta da ke tafiya a ban ƙasa a wurin Allah su ne waɗannan kuramen nan kuma bebaye allazina la yaqilun waɗanda ba sa da hankali daga cikin kafirai walau alima Allahu fihim khairan da a ce Allah ya san wani alheri a tare da su la asma'ahum da Allah ya jiyar da su walau asma'ahum da a ce ma Allah ya jiyar da su din la tawallau da sun juya baya wa hum mu'ridun alhali suna masu bijirewa Allah yana ga mana cikin waɗannan ayoyi ga waɗanda suka yi imani da cewa su yi biyayya ga Allah su yi biyayya ga manzonsa kuma sai ce wala tawallaw anhu wa antum tasma'un kada ku juya masa baya bai ce wala tawallaw anhu ma ba kada ku juya musu baya saboda man tawalla ani rasuli faqad tawalla ani Allah wa man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah kamar da Allah ce man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza to shine Allah ce mu yi biyayya ga Allah mu yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kada mu juya masa baya alhali muna ji menene ji din shine muna jin Allah madaukin sarki yana kiran mu kamar yadda a can gaba zamu zo ayar istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum dukkan mu muna jin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaumana ajibu da'i Allah mu amsa kiran Allah mu amsa kiran wato wanda yake kira a madadin Allah don haka wala tawallaw anhu kar ku bijire kada ku juya baya daga kiran annabi sallallahu alaihi wasallam wa antum tasma'un alhali kuna jin kiran nan wannan ayar tana nuna mana cewa wanda bai ji kiran manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yana da uzuri ya ne za a ce mutum bai ji kiran annabi ba sallallahu alaihi wasallam shine ya fada cikin waɗanda muka yi magana a kansu a darasin kwanakin baya waɗanda suke kamar mahaukata aka haife su a haka suka girma kaga wannan bai ji kiran manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko kuma waɗanda aka haife su suka mutu suna ƙanana ba su yi hankali ba kaga wannan ma bai ji kiran manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko kuma waɗanda Allah bai turo musu manzo ba kwata kwata wannan ma bai ji kiran ba ballantana a ce yaƙi ko kuma mutanen da suke cikin wannan zamanin amma ba a taɓa zuwa an kai musu wa'azi ba ba a taɓa zuwa an musu bayani akan musulunci da saƙon manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to amma wanda ya riga ya ji to da shi ayar take yi shi yasa Allah ba dauke sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da Allah wanda rai da yake hannunsa ba wanda zai ji labari na ya ji labarin abin da aka aiko ni da shi wannan mutumi ko ba yahude ne ko kirista ko kowane addini yake yi kuma ya imani da ni face sai ya zama dan wuta kowane addini kake yi in dai ka ji sakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to sai dai ka bar wancan addinin ka bi addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in dai addini mai kyau ne to dole ya shiga cikin na annabi sallallahu alaihi wasallama sai su tafi tare in kuma ma bai dace da shi ba to dama ba mai kyau bane an fahimta to amma in mutum ya zama ya riga ya ji kuma ya kibi to wannan shine Allah zai masa uku ba amma wanda bai ji ba to wannan wannan ayar ta nuna cewa bai fada ba don Allah ce ya yi ladina amanu atiiu Allah rasuluhu wala ta wallau tawallaw kuwa wa antum tasma'un amma wanda baya ji kaga shi ba za ka dora masa laifi ba wala ta kuno kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un kada ku zama cikin waɗanda suke cewa mun ji alhali kuma ba sa ji shine Allah a gaba ayar gaba yake cewa mafi munin halittar Allah addawab inna sharra khalqillahi azza wa jalla ko kuma sharral bariyati mimman yadibbu ala al-ard mafi sharrin halittan Allah wanda yake tafiya a bayan ƙasa a wurin Allah shine assum sune waɗanda kurame albukum bebaye alladhina la yaqilun waɗanda ba sa da hankali sune waɗanda a baya Allah ya ce suna ji amma ba sa ji mun karanta a baya cewa ji ba da kunne wannan ake yi ba sai ji na hankali irin wanda yake sa ka yi imani duk wanda kunnensa yana ji ko ya fi kowa ji a duniya in aka yi magana amma baya iya jin gaskiya daga Allah to wannan zarar kowane wanda baya ji da wannan kunnen amma zuciyarsa tana ji haka kuma duk wanda baya ganin gaskiya amma kuma zuciyarsa wato duk wanda baya ganin gaskiya da zuciyarsa ko da wannan gululun idon yana gani idon ya zama na banza bai da amfani a wurin shi haka ba wannan kunnen da muke jin magana ko idon da muke gani ko na harshen da muke magana da shi shine abun ba a'a zuciyar da take iya karɓar gaskiya ko ta furta gaskiya ko ta ji gaskiya ko ta ga gaskiya ita ce mai amfani kamar yadda Allah ya ce fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ana fahimta don haka duk mutumin da yake shi yasa in aka je kiyama in aka je kiyama waɗanda suke kafirai za su rinka a nan duniya ba sa ji shi yasa Allah yake ce asummul bukum amma an ji lahira Allah ce asmi bihim wa absir yawma yatuna na zaga sun fi kowa ji suna ce Allah mun saurara mun ji amma duk abin da kace zamu yi ashe ji din ba wai shine na ka ji ana magana a cikin kunnen ka ko ka ji an kada kararrawa ba ka ji ta yanda zaka iya gane gaskiya kuma ka bita an gane ko shi yasa kafirai in aka sa su a cikin wuta zai zama za a rika musu gori ana ce ma an kum sam sam'ukum wato abinda kuke ji da kunne na wannan gululun bai muku amfanin komi ba na wannan fatar kunnen da kuma abinda kuke gani da wannan gululun idon bai muku amfanin komi ba don haka mu sani da cewa ji da gani da magana wanda yake kan gaskiya yake iya amfani da su shine yake ji yake gani ko da a ce harshensa in yayi magana baya iya furta zance ko da a ce kunnensa baya jin an kada kararrawa wannan yafi kowa ji inda yana jin gaskiya daga Allah sannan wanda duk yake gani baya ganin hanya da idonsa amma yana ganin gaskiya ta saƙon Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi kowa gani saboda yana gani da zuciyarsa an fahimta ko inda sharar dawa inda Allah asummu bukum alladhina la yaqilun shi sa Allah ya ce la yaqilun bai ce asummu alladhina la yasma'un bai ce albukmu alladhina la yatakallamuna ba ko la teku sai ce alladhina la yaqilun sai yana ya zama yana da alaka ne da hankali na zuciya ba yana da alaka ne da harshe da ake magana da shi walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum inda Allah ya zanda wani alheri a tare da su da Allah ya jiyar da su har suna ji walau asma'ahum da Allah ya jiyar da su din ba da ba za su yi amfani da ji din ba tawallaw anhu latawallaw wa hum mu'ridun da sun juya baya suna masu bijirewa wannan sai ke kara tabbatar mana da cewa lalle kafirai ashe ba sa ji ba sa ji ko ba sa gani wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun nan kuma Allah ya ce as-summul bukumul ladina la yaqilun ba sa ji ba sa gani shi yasa hada su yace summun بكم عمي فهم لا yarji'un sannan wani ayar da Allah yake cewa da a ce Allah ya san su da wani alheri da Allah ya jiyar da su ashe ko da mutum baya kan alherin na shirya to ashe Allah ya maɗaukakin sarki ya san da cewa bai cancanci shirya ba ne ta yadda ko da an bashi shiryar ma ba za ta masa amfani ba wanda yana da alaƙa ne da ilimin Allah azali duk kafiran da ka gansu a duniyan nan Allah ya ce law alim Allah fihim khairan da a ce Allah ya san da wani alheri a tare da su da ya ba su musulunci da sun shiru amma Allah ya san ba sa da wani alheri ne ko da an ba su musulunci ba zai musu amfani ba shi yasa ya ce walau asma'ahum latawallaw ko da ya ji yadda su ma za su juya ba jin ba zai musu amfani ba wannan yana daga cikin abin da malamai suke cewa yake nuna abun mamaki dangane da ilimin ubangiji na alima ma kana wa ma yakunu wa ma ya kunu lauka na kaifa yakunu Allah ya san abin da ya zama a baya da abin da zai zama a gaba da abin da ma ba zai zama ba inda zai zama yaya zai zama wannan shine ilimin Allah Allah ya ce kafirai da kake gani din nan ba su cancanci alheri ba shi yasa Allah bai jiyar da su da jin alheri ba sai ce inda ma ya jiyar da su din to ga abin da zai faru kafire za su musulunta ne ai alaihim a anzarta am lam tunzirhum la yu'minun ba za su yi imani ba to Allah ya ce inda za a ce za su yi ma ga abin da zai faru shine abin da bai faru ba kuma ba zai faru ba sai Allah ya ce inda ya faru ma ga irin yanda zai faru duk da cewa ba zai faru ba to shi Allah har impossible Allah ya san shi har abin da ba zai taba faruwa ba inda a ce per chance abin zai faru to ga yanda zai faru wannan sai ilimin Allahu azza wa jal shi yasa ake ce inna Allaha bi kulli shay'in alim Allah ya san komi ciki har abin da ma kwata-kwata har a gama duniya ba zai taba faruwa ba amma Allah maɗaukakin sarki ya san shi in kana mamaki da wannan to ka dubi abin da Allah ya faɗa a cikin suratul an'am Allah ya ce da za ka duba lokacin da aka jefa su a cikin wuta sai su rinka cewa ya laita na nuraddu wala nukadiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin ya kai can mu ina ma da za a mai da mu duniya da sai mu je mu yi imani kuma ba za mu karyata ayoyin ubangijinmu ba sai Allah ya ce bal badalahum ma kanu yakhuna min qabl wa law ruddu la'adu limanhu anhu wa innahum lakadibun Allah ya ce bar su karya suke yi ya Allah ya ce da a ce in an shiga wuta ai an gama da duniya an nade kasa an gama komi ko to da a ce saboda kafirai Allah zai iya sake dawo da duniya sun ɗanɗana sun ji yadda azaba take fa a sake dawo da duniya sabuwa a ba su rayuwa fresh su dawo duniya a turo musu manzo Allah ce wallahi da sai sun sake ta manzo. kaga wani abu zai taba yiwuwa ba bayan da za a yi a shiga wuta kuma a fasa a dawo duniya to Allah ce ko da za a yi reverse a dawo waɗannan sai sun ci gaba da kafircin su shi yasa shi ma zai ci gaba da kona su saboda wani zai iya tambaya ce me yasa kafircin da kafirai suka yi ai na shekara 60 ne ko saba'in in aka kona su a kona su mana zuwa shekara saba'in sai a cire su kuna fahimta in ya so a halaka su ya zama ba rai ba ba shikenan sun mutu kwata-kwata tunda an riga an kona su gurgurdun laifin da suka yi me yasa Allah zai ci gaba da kona su har abada alhali ba su yi laifi har abada ba wannan ba zalunci bane sai ka ce a'a ba zalunci bane saboda walau ruddu la adu limanuhu anhu inda za a dawo da su duniya ma za su ci gaba da kafircin kafircin su perpetual ne shi yasa za a yi musu azaba perpetual kun gane wannan hikimar ko da Allah ya dawo da su duniya kafirci za su ci gaba walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun da a ce Allah ya jiyar da su ya sake dawo da su iri ɗaya za su ci gaba da yi shi yasa shi ma sai ci gaba da musu azaba iri ɗaya ba sai an sake shan wahala an dawo da su ba kun fahimci wannan yana daga cikin abin da ke bada ke nuna wato ƙarin imani ga bawa gada da ilimi da sanin ubangiji shine in Allah ya tashi bada labari baya bada labari irin labarin da sauran mutane ke bayarwa yace nahnu naqussu alayka ahsanal qasas da zai bude suratu yusuf zaka ji labari ba irin wanda ka saba ji ba daga cikin abun mamaki a cikin wannan labarin shine Allah maɗaukacin sarki ya bada labari akan annabi Yusuf irin labarin da ko shi annabi Yusuf ya zo bayarwa ba zai iya bada kansa ba zai iya bayarwa da kansa ba Allah yake cewa lokacin da ‘yan uwan annabi Yusuf suka zo sai suka ce masa in ya sirik faƙad saraka akullahu min qabl da suka ga cewa an bincika sai aka samu abun ma'aunin sarki a cikin buhun ɗan uwansa Binyamin sai suka zo suka ce masa in wannan yaron ya yi sata to wansa ma dan uwansa ma da ya taba yin sata ba iya abin da suka ce ba kenan sai Allah ya ce fa asarraha yusuf fi nafsihi wa lam yubdi halahu qala antum sharrun makanan wallahu a'lamu bima tasifun Allah ya ce sai ya ɓoye wata magana a cikin zuciyarsa fi nafsihi a zuciyarsa walam yubdi halahum kuma bai nuna alama ma sun gane ya faɗi wani abu a ransa ba kala sai ya ce a cikin ransa antum sharrun makanan wallahu alam bima tasifun wannan sentence din a cikin zuciyarsa ya tuno ta bai ma faɗa ba don Allah ko ni mai labari a duniya da bayan shekaru zai zo ya bada labari sai ya bada labari hadda abinda mutumin ya tuna a ransa wanda bai ma faɗa ba to wannan labari sai wanda yake bada ahsanal qasas shine Allah yanzu inda zaka kira annabi Yusuf ka ce ka ban labarin tarihin ka kai da yan uwanka ba zai zama har ya iya tuna da ya ɗanɗar su a ransa kuma ya fasa bai faɗa ba har da irin wannan ya iya faɗa ba wani dan adam da zai iya bada wannan labarin to shi nan Allah yake cewa waɗannan kafiran da kake gani abin da sa Allah ya hana su musulunci shine ko da ya ba su musuluncin ma ba zai amfane su ba an fahimta ya ayyuhal na amanu ya ayyuhal ladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum hmm. wa'lamu إن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه وأنه إليه تحشرون نعم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب يا أيها الذين آمنوا يا وأن سكي إيماني استجيبوا لله ku amsa kiran Allah walin rasul da kuma na manzon Allah idza da'akum lima yuhyikum idan ya kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tusharun kuma ku sani cewa Allah madaukakin sarki yana shiga tsakanin mutum da zuciyarsa kuma lallai shi Allah zuwa gare shi ne za a tattara ku wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron wata fitina wanda in ta zo ba za ta samu waɗanda suka aikata zalunci kaɗai ba wa'lamu anna allaha shadidul iqab ku sani cewa lallai Allah maɗaukakin sarki mai tsananin kamu ne mai tsananin ukuban. ne ubangiji mu mai girma da ɗaukaka ya ce ya waɗanda suka yi imani ku amsa kiran Allah da manzan Allah idan sun kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku menene zai rayar da mu shine dukkan abin da yake cikin kiran Allah da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda a cikin kiran Allah da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai imani imani kuma shine rayuwa kafirci kuma mutuwa ne kwata-kwata bai da amfani shi yasa kafirai Allah ya ce amwatun ghairu ahya sana a cikin kiran Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ilimi jahilci ko mutuwa ne ba wanda yake so ya zama jahili saboda mutum yana jahili akan abu to yana daidai da gawa ne da shi da gawa akan abun duka ɗaya ne in baka san komi ba to shi yasa musulunci ke ba mu ilimi da imani wannan kuma yana rayar da mu sannan yana ɗora mu akan abubuwan da za su ba mu rayuwa abubuwan shari'o'in Allah da shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukan su akwai rayuwa a ciki kamar da shari'arsa da ta zo da qisasi Allah ce walakum fil qisasi haya ya ulil albabi la'allakum tattaqun don haka dai duk abin da ya zama daga Allah da manzan Allah su salama shine wanda rayuwa take ciki kada mutum ya ɗauka asalin rayuwa shine hanyar shaidan hanyar shaidan babu rayuwa a cikinta sai dai bata sai dai mutuwa sai dai halaka wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi ku sani cewa Allah yana iya shiga tsakanin mutum da zuciyarsa wannan ayar tana da ban tsoron da za ta nuna maka cewa zuciyarka a cikin jikinka take amma Allah maɗaukakin sarki ne yake control ɗinta ba kai ne kake controlling ɗin zuciyarka ba Allah yana iya shiga tsakaninka da kai da wannan zuciyar da take jikinka kuma ya zama ka rasa abin da kake so kamar yadda Allah ce wa hila bainahum wa baina ma yashtahun kama fu'ila bi ashya'ihim min qabl Allah yana iya abin da kake so ya raba ka zuciyarka tashtahi ila shay fallahu ta'ala qad yahulu bainaka wa hadha shay alladhi tashtahihi nafsuka wa yarghabu ilayhi qalbuk abinda zuciyarka take so sai Allah ya iya raba tsakaninka da shi kamar yadda mutum sau da yawa zai so ya aikata wani abu mummuna amma Allah bai gana ba duk yanda ya so ya samu dama ba zai iya aikata ba kamar yadda mutum zai so ya aikata kyakkyawa duk yanda ya so in Allah bai gana ba ba zai aikata ba wannan shine yahulu bainal mar'i wa qalbi Abdullah ibn Abbas ya ƙara bayani da cewa ma'anar yahulu bainal mar'i wa qalbihi shine yahulu bainal mu'mini wal kufr kama yahulu bainal kafiri wal iman Allah yana raba tsakanin mumini da kafirci sai ka ji ka shiga cikin musulunci kuma takarahu an ta'uda ila al-kufri kama takarahu an tukzafa fi nar kana jin tsoron kafirci kamar yadda kake jin tsoron shiga wuta sai ka ji ka ji daɗi a cikin musulunci ka nutsu baka taɓa jin shakka to Allah ya shiga tsakaninka da zuciyarka bangaren da ke da kafirci a cikin zuciyarka Allah ya raba tsakani an sa shamaki sai zama baka taba sha'awar kafirci kama ya hulu bainal Abdul kafiri wal iman kamar da Allah ke shiga tsakanin zuciyar bawa kafiri da imani sai zama baya taba sha'awar imani kuma baka taba burge shi duk kokarinka duk wa'azinka yana ta ganin ka kawai shirme kake to Allah ya shiga tsakaninsa kenan shine ya hulu bainal mar'i wa qalbihi wannan kaga abun tsoro ne in Allah yana iya shiga tsakanin mutum da zuciyarsa to duk wanda zai iya shiga tsakaninka da wani abu ba ya fi ka kusa da wani abu kenan Allah ya fi mu kusa da zukatanmu sama da mu in Allah zai iya shiga tsakaninka da zuciyarka duk wanda ya shiga tsakaninka da wani abu da kai da wanda ya shiga tsakaninka da abun waye fi kusa da abun kuna fahimta don haka shi yasa yana daidai da faɗin Allah ta'ala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Allah madaukin sarki yana kusa da bayinsa to tunda Allah yana kusanci da mu ta yanda zukatanmu ma Allah ya fi mu kusa da zukatan ya shiga tsakanin mu da zuciyar sai an da Allah ya ga dama jama'a musallama wa Allah kawai mu nemi Allah ya shirya da mu shi yasa Allah ya koya mana addu'ar rabbana la tuzigh qulubana allati tasrifuha baina yadayka baina isbi'aini min asabi'ik Allah karka kautar da zukatanmu waɗanda kake juya su da yatsunka Allah karka kautar da zukatanmu shine ma'anar la zikulu bana saboda ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa cewa annabi sallallahu alaihi sallama yana yawan addu'a yana cewa ya muqallibal kulub sabbit kalbi ala dinik ya Allah mai juya zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka in annabi yana yin wannan don Allah kai kuma kana shiru ba yi addu'a akan Allah ya tabbatar da kai akan addini ba ana fahimta ko sai suka ce ya ma'aikin Allah yanzu mun riga mun yi imani da abin ka zo da shi kuma har mu raka addu'a akan wani zukatar mu akwai wani abin da muke jin tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am innal quluba baina isbi'aini min illahi ta'ala yuqallibuha yace ai duk zukatan na mutane suna tsakanin yatsu guda biyu ne na Allah wanda yake juya su yadda ya ga dama don haka Allah yana iya juya zuciyarka daga imani ka koma kafirci in ya ga dama in Allah ya ga dama kuma daga kafirci sai mutum ya koma imani in Allah ya ga dama yau ya kore ka a musulunci yau wani kuma ya musulunta ya shigo da shi ya masa rajista duk addinin a hannun Allah yake zukata kuma a yatsun Allah suke jama'a mu fahimta don haka mu mika wuya ga Allah kuma kada mu yi gadara da jin cewa garanti ne ai haka zaka mutu ba dole bane ka mutu akan musulunci wallahi sai in Allah ya ga dama zaka ci gaba da jin gajiyar musuluncin har zuwa mutuwarka an fahimta ko to shine Allah yake cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina wanda za ta iya samun kowa daga cikin ku ba sai kawai wanda ya aikata laifi ba alamu anna Allah shadidul iqab ku sani cewa Allah mai tsananin uquba ne Allah ya ce in fitina ta zo ba sai waɗanda suka aikata laifi kawai za ta iya samun su ba don haka kar jawo fitina kenan kamar yadda bahaushe ke ce fitina wutar daji ce in ta zo ai ba wanda ya kunna ta kaɗai take iya shafa ba to bai fitina a nan malamai suka ce dukkan wani abu da zai iya zama matsala ce ta saƙon Allah da kaucewa hanyar Allah to ta zama fitina ku ji tsoron kar ku jawo abin da zai jawo a saɓa wa Allah ko kar ku taimaka a kai saboda in kuka taimaka akan sabon Allah in Allah ya tashi kama mutane ba waɗanda suka yi sabon kaɗai zai kama ba har ku an gane ku kamar yadda malamai da yawa suka ce ayar tana magana akan muhimmancin al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar umarni da kyakkyawa da hana mummuna saboda in ba ku hana ma waɗanda suke aikata laifi daga cikin ku ba to in Allah ya tashi kamawa ba su kaɗai zai kama ba har da ku ma da kuka gani kuka yi shiru kaga ku ba ku yi laifin ba kamar da muka karanta dangane da labarin ashabar sabat ma'abota kiwon kifi na ranar asabat to haka ne Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a nan cewa alfitnatu idan fitina Allah ta zo ba kawai waɗanda suka yi laifi take shafa ba ya tabbata a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi daga Huzaifa ibn yamani Allah ya kare yarda gare shi yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi ya ce wallazi nafsi bi yadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushkanna Allahu an aka alaikum iqaban min indihi thumma latad'unnahu fala yastajibu lakum yace ko ku yi ta yin umarni da kyakkyawa kuna hana mummuna waɗanda suke aikata laifin nan ku hana su waɗanda suke alherin nan ku yi encouraging a ci gaba da yi ko kuma in Allah ya tashi azaba zai hada da ku gaba daya kuma in kun yi addu'a Allah ba zai karba ba sannan da hadisi na Imam Muslim da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa misalin mutanen da suke ganin hadisin nu'man ibnu bashir ya ce in kuna ganin waɗansu suna laifuffuka a cikinku kuma ba ku damu ku hana su ba kai ɗan ba ruwanmu ne su je su sha duniyarsu kai tun da baka yi ba nan ka zauna ka kulle kanka a masallaci ko a ɗaki ana ta saɓo a eriyar ka baka hana ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tun da a environment ɗaya kuke zaune a community ɗaya kuke zaune ko a gida ɗaya ko a makaranta ɗaya ko a kasuwa ɗaya ko a gona ɗaya ko kuma a gari ɗaya ko a ƙasa ɗaya ana ta laifi ba ku hanawa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar mutane da suke cikin jirgin ruwa guda ɗaya wannan misali na annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace ana cikin tafiya ai in za a sha ruwa ina ce sai an sa guga an ɗiba suwaye za su sa guga su ɗiba waɗannan suna cikin ƙasa don haka ba za su iya hannun su isa wurin ruwan ba sai na 'yan sama ga su sun ki kusa da ruwan amma na sama su za su sa guga sai su ɗebo sai su sha sannan su san mana kasa wanda su suka fi kusa suna ganin ruwan na tafiya amma ba za ka iya miƙawa ka sha da bakinka ba sai an ɗebo in ko za a sa guga sai dai na sama su sa saboda akwai lower deck akwai upper deck to waɗanda suke deck 2 su za su su ɗebo sai su san mana ƙasa sai waɗannan suka ce ya za a yi haka ne wani irin kashin dankali ne ai ya kamata a ce mu ne za mu san waɗancan alal akalli a madadin mu rinka jiran su kawai mu mu dan fasa kwale-kwalen mana sai mu rinka ɗibawa shi da muna kusa da ruwan mu dan bula sai ruwa ya zo kawai mu ta sha waɗannan na sama su kuma sai suka bar su suka fasa saboda su rika ɗiban nasu su ba za su ɗiba su san musu ba ko kuma suka bar su in aka bari ƙarshe ya za a ƙare su waye za su mutu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuka ga ana barna kuka yi shiru ba ku hana ba to kamar haka ne kamar kun ga wasu ne suna fasa kwale-kwalen da kuke ci kuna sama sai kuka miƙe kawai kuka ce ku fasa ku sha mu bara ku gama da kanku mu za mu kula da kanmu a nan a ƙarshe daga saman na haka za ka je ka tiko kuma dukan ku za ku halaka amma kuna so ku tsira sai ku hana su sannan ku ci gaba da ɗibowa kuna san musu sannan duk surutun da suke ku haƙura da shi saboda suna cewa yaya ku daga sama za ku rinka sai kun san mana haka za ku haƙura da duk surutun su saboda ku samu ku tsira in kun ce za ku bar su su halaka to ba su kaɗai za su halaka ba har da ku an fahimta ko sannan wannan ayar tana nuna cewa in fitina ta zo za ta haɗa kowa da kowa to ya kuma za mu yi da ayar da Allah ce la ta ziru waziratun wizra ukhra wanda ya ja ruwa shi ruwa ke duka ya za mu yi da shi bambancin da ke tsakanin su shine waccan ayar tana nufi duk wanda ya laifi shine za a rubuta masa laifinsa ba a rubuta ma wani laifin wani wannan ayar kuma tana cewa da mutumin da ya yi laifi da wanda ya yi shiru ana laifi bai hana ba dukansu sun yi laifi don haka wancan ayan ta ce duk mai laifi za a kama don haka wanda ya shiru ma mai laifi ne ko kuma ka ce a nan duniya la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa in aka tashi kamawa za a kama kowa da kowa sai a halaka su in halaka ta zo wancan ayar kuma la taziru waziratun wizra ukhra an je lahira kenan ko da a ce kai a nan a cikin unguwarku ka hanan amma sai azaba ta zo sai aka hada hadda kai ko baka hana ba kai sai azaba ta sa tun da kai baka yi laifi ba kaga a lahira ba za a kona ka ba amma an tashi yin azaba za a iya hadawa hadda kai a nan a duniya a ukuba ko a wani abu na bala'i na duniya ana iya hadawa hadda kai na annoba idan aka je lahira kuma sai a raba a ce to su suka yi laifi sai a ware su su ba su yi laifi ba sai zama la taziru waziratun wizra ukhra wa an lil insani illa ma sa'a to wannan waɗannan su waɗannan ayoyi da muka karanta a yau waɗanda muke fata fasarar da muka yi musu Allah Ubangiji maɗaukin sarki ya karɓa kuma ba mu damar aiki da ita abinda kuma ya zama kuskure ne daga cikin abinda muka faɗa Allah Ubangiji ya gyara mana ya kuma gafarta mana hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh